가자 Assalamu alaikum masu kallo barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na taka leda na da har ila yau Abakar Ahmad a cikin wannan shiri na taka leda satin da ya wuce kun ga yadda muka kawo muku wato a Abba Muktar wanda yake da lasisin siye da siyarwar a 'yan kwallo a nan Najeriya wanda FIFA ma ta bashi a nambar yabo wato namban girma kenan to wannan a bawan Allah mun tattauna da shi kuma ya bamu a ire-iren yanayin yadda yake aiki da kuma a mutanen da yake da su a ƙasan waje da kuma nan gida ma najeriya kuma ya ba wa 'yan kwallo shawara domin fa su dage su zage damtse wannan harka ba harkan wasa ba ne kuma yana da yana yana son masu haƙuri da kuma masu juriya a cikin harkan kwallon kafa domin nan a arewa kowa idan ya tashi zai ce ni ina so in je kasan waje ina so in buga a europe to fa ya ce mana wannan abun fa ba wasa ba ne can din in ka jefa ba mai kula da kai ba wanda yake jin tausayin ka dole ka zauna a nan kai abin da ya dace kafin ka tsallaka can idan ba kuɗi kake tunani za su zo daga baya bayan Allah ya buɗe maka hanya insha Allah to a yau ma a ina tare da ɗaya daga cikin 'yan ƙwallo masu tasowa a wannan a zaure namu na taka leda na ɗauko shi tun daga <laughs> ƙungiyar da yake take leda na ce to shi ma fa ya kamata mu zo mu san abubuwan da yake da shi a cikin wannan a fage na kwallon kafa za mu ɗan tafi hutun a takaitaccen lokaci idan mun dawo zan gabatar muku da wanda muke da shi a wannan fili na taka leda insha Allah. Taka leda kara ka. A cewa masu kallo barkamu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci a yanzu a wannan fili na taka ina tare da matashi mai tasowa harkan kwallo na san ah, wasu za su gane fuskan shi a wannan tasha na ah, arewa 24 a yanzu ina tare da hashim yarima hashim barka da zuwa fili na taka leda na san mutane sun ganka a fanni daban-daban a wannan kafa ta arewa 24 an ganka a daɗin kowa an ganka kuma a wasu a shirye-shirye namu dai eh, amma yau ga ka a filin taka na san yawancin mutane za su ce ato ya wannan <laughs> gayan ya shigo filin taka a yanzu dai zaka gaya ma mutane me yasa ka shigo filin taka leda da kuma abubuwan da kai a rayuwa na kwallon kafa insha Allah gaskiya dai dai kamar da kuka ji sunana Hashim Yarima masha Allah kuma haifaffen garin Birniwa ne mm. a jihar Jigawa gaskiya eh. amma dai ina zaune a Kano mm. da yanayi da rayuwa gaskiya ne <laughs> to ne. na kuma fara kwallon kafa ta ne tun a can muna da team namu na tun irin da kamar da aka saba kana kwallo tun daga ta leda mm. ta unguwa har a ga kana kokari a kira ka dan team ana dan siya mata takalmi mm. ka dan buga daga nan kuma sai a dan kara gangarawa dai zuwa gaba sai a yi wata rana kawai sai ga mu an an ce ai mu zamu na wakiltar wannan local government sai na ji daɗi a wannan lokacin ce ok wato abin da idan har ka mai da hankali zaka iya ci gaba da shi mm. shikenan sai na ci gaba da wallan muna bugawa mu je inter local government interstate aka na ta ɗaukan mu har take ta kawo idan a state din aka zo ana neman players a ce kowa a kawo shi daga local government din su to ina ɗaya daga cikin mutanen da ake kaiwa mm. to wannan ya ƙara bani ƙwarin gwiwa to wannan ƙwallon ko dai zan yi ci gaba da ita ne saboda ba zan yi mata ba a kwallon kafa gaskiya na fara samu a cewa da kuɗi na na kai ne masu yawan gaske gaskiya saboda na taɓa buga wani wasa da na ci na yi high goal scoring shikenan kawai sai aka ɗauko kyauta gwamna da kansa ya bani hannu ya bani kuɗin to wani ƙara min kaimi a zuciyata mutane suka ce ah to wannan abin da ko dai ana ci gaba da shi shikenan to sai na ci gaba da buga kwallo na to har ta kai da team din state suka gayyace mu a matsayin fida din su kenan wato jini kananan su kenan sai muka je muka yi screening na ma muka ci na ɗaya daga ciki sai yake cewa to ina ga mafi ko ina mai da hankali ne shi yasa ko da amma birnin ga miki faruwa ne <laughs> shi ke gaba yawa <laughs> ci gaba da wannan bayan muna cikin mun dan fara bugawa to sai condition din team din ya dan rikice to da ya rikice kuma a lokacin saboda ka san kowane team suna da tsare-tsare irin mm. nasu mm. kuma yadda ke na gwamnati ne tim gwamnati na state kasa akwai yanayin tsarin eh, shugabanci mm. to da abin ya rikice kuma gashi ana relegation har yanzu su kansu yayi namu <laughs> to sai aka tura kasa to ya tabe musu <laughs> sai to yanzu dai abin da dan tsagaita mm. sai an yi kira to lokacin da kowa ya koma gida aka ce za a kira to lokacin ba a kira da na koma ba mm. to kafin dan ma dama ni kawai na tafi wata sabgar saboda bai kamata in zauna jira ba to amma dai wannan bai hana na yi training ba wannan bai hana mai da hankali a train ina na kwallon kafa wannan bai hana idan ana da wasa a lokacin government ina in ji na buga musu ba ko ina nake zan buga musu saboda ba na manta da bayana gaskiya ne eh to masha Allah to a bayan wannan na san kowa idan ya tashi yana take leda hmm. akwai ba mamaki wanda yake gani a matsayin tauraron shi ba mamaki ka gai kamar ni yanzu eh. a da na tashi ina har bibiyan wannan harka na kwallon kafa ina da wani tauraro da nake a bibiya amma duk da haka dai barin gaya ma masu kallo ba <laughs> yanzu a yayin da kake tasowa wajen fagen dan ka eh. wane ne ke kallo a nan gida najeriya ko kuma kasan waje da ya zamo maka kamar jagora kaga cewa yadda gwane yake take leda nima idan na girma haka zan take ta insha Allah wato da ke kwallon magina gidan najeriya kasan tana yawan canzawa ne mm. saboda yanzu haka squad ba a daɗe sai ga an canza wasu kuma lokaci ma ba mu damu da kallon irin mu da kofa da kallon su ba kamar da muke kallon turawa to da haka zan iya cewa ni wanda nake bibiya a ture yake gaskiya <laughs> saboda a lokacin da na taso gaskiya ina ba na mantawa lokacin da ina yaro mm. ina kallon Cristiano Ronaldo ne mm. amma ba wai ina buga role ɗinsa ba ne tunda shi yana yawan zuwa wing ko kuma gaba wani abin movement ɗinsa a cikin ball yadda yake moving yadda yake irin su ba da kafa sun zo in zai buga friki ya wannan damewa ya ja baya ni wa duk ina yi kuma sannan ina koyon yadda yake buga ball din saboda ina da iya download ya mm. download irin free kicks din sa da yake bugawa ko wasu passes ko wasu dan wahalalu da yake na ball mm. sai in ji kawai ni ma ana cikin ball ni ma sai rinka gwadawa mm. su wani ba da kafa su shot su waye duk ina gwadawa to zan yi cewa to Ronaldo kenan na fara kwaikwaya kenan amma kafin zuwa wannan lokacin kuma sai abin eh. <laughs> to Allah a yayin da ka fara cake leda kana tasowa shin ka samu wasu irin kalubale daga gurin iyaye ka san yawancin yan kwallo zaka ga mutum sai ya ma faki ido yake fita a irin ya dan dauta kalmin shi hannu ma ya mm. fice ya bar iyaye ba tare da sun sani ba mm. to wannan abu in Allah da shine tambayan da zaka amsa mana nan gaba idan mun dawo daga hutun rabin lokaci a yanzu dai zamu je mu ga wasu abubuwan da kai a harkan kwallon kafa mm. to wato masu kallo dai zamu je mu dan ga bidiyon wannan bawan Allah wato Hashim na san zaku ce a Hashim gashi nan a filin takale da amma fa a dan kwallo ne mai tasowa kuma mai hazaka wanda duk wani club da ya je a nan ƙasa Najeriya ba zai ba da kunya ba insha Allah yanzu za mu tafi wata rabin lokaci sai mun dawo. Taka leda! Kara gwaninka! takaleda kara gwaninka takale kara gwaninka a to masu kallo fatan kun kalli bidiyon wannan abin Allah Hashim a wasu daga cikin bidiyon shi na san za ku gani kuma za ku ce hirarrakin da muka yi akwai wasan da muka buga da kungiyar kannywood wato masana'antar kannywood kenan mun buga da su duk da sun dan lalla samu wannan bai sa mun yi kasa a gwiwa ba duk da haka za mu kara gayyato wasu kafafen yada labaran da sauransu <laughs> to a hashim tambayan da na ma kafin mu tafi wannan rabu lokaci mm. shine a yayin da ka fara cakin leda na mm. san wasu zaka ga suna samun kalubale daga gurin iyaye wanda wasu iyayensu ma ba sa so su take da nan sai sun faki idan mutane sun ɗauki takalmansu hannu kafin su abin da shin hmm. ka samu goyon baya ko kuma akwai wasu 'yan matsaloli da ka samu da iyaye a baya a gaskiya dai da ke lokacin ina yaro hmm. da nake kokarin na gana haɓaka ita wannan sabga ta kariyar tawa to gaskiya idan lokaci da ke da yamma muke training ba kamar yanzu zaka yi train da safe da rana da tumul kawai da yamma standard muke mm. to yamma in yayi idan misali saboda ni ina yaro ban wuce aiki ba a gida ko mm. ban wuce wasu aikace aikace ba to za a iya bani aiki amma idan lokacin kwallon nan yayi zan faki ido zan gudu mm. idan na dawo za a yi taimun fada ko a dake ni wani abu makamancin haka to har ta kai ta kawo dai wannan shine kalubalen da na fara fuskanta na farko daga ƙasa amma indiya na yi aikace aikace na a gida ni ta bangaren iyaye za su ci min ka je mana motsa jiki ne kawai dai a kula mm. eh a kula saboda kaga ana karyewa ko kuma ana wani abu ko ana karkai abokan banza to da ke ni a gidanmu ma da ke yawanci daga yayuna zuwa na suna yin bal to wani lokaci dan har ta kai ta kama akwai lokacin da muke bugawa wajen mu uku mu hudu da yan gidanmu a cikin tim daya mm. ko to wannan yasa kaga idan babu da iyayen ba da zai waje duk mutane kuma a ce muna abu yin abu daya yawa to iyaye na ni sun bani da goyon baya akan kawai abu ɗaya ne sai mana addu'a idan da akwai ci gaba a ciki to Allah ya bawo idan kuma babu to mu kuma ma za mu yi nazari da kanmu mu ga abin da kake yi kaga ba riba to ya kamata ka canza wani abu gaskiya shi to a masha Allah bayan ka bar wannan jihar Jigawa ka zo mm. nan Kano shin akwai wani kungiyar ka taba taki malaida a nan Kano kamar irin academy ko wani abin nan haka da zaka iya faɗa mana da ni da masu kallo eh tabbas akwai saboda bayan na dawo sai na ce to na shigo kano sun ce ta kamata a kano ma irin akwai akwai tim da yawa da suke ana iya daukan players a ciki hmm. to me zai hana ido na kyallara shi zuwa ga wani tim amma kafin nan bari na dan zuwa da bari kamata in tsaya da training ba sai nake dan fita irin na unguwa to akwai wani national sunan wani club ne haka a unguwarmu sai suka gayyace ni zan buga wasa Dan je na buga sau daya sai suka ce a ah, to ai kawai duk wasa masu min kira ka sai in ce a ah, to ba kuma ai saboda dama ni a lokacin baka da cin banda ci yawa da kawai shike da sai ke zuwa muna buga wasa muna buga wasa sai ba zan manta ba akwai assistant coach na FIDA team na Kano FIDA mm. sai ganni ranar nan muna wasa sai ke ce mun to idan kana bukatan wasa a team me zai hana ka zo team din ka zo mu buga sai in ce a ah, to ba damuwa zan zo in gani saboda gaskiya akwai abin da nake da shi na mm. misali kamar idan na zo wuri team sai na fuskance su idan ban fuskance su gaskiya ban tsaya buga ba fuskantar shi ne ina kula da wasu abubuwa irin su discipline a cikin team din mm. yau sun ba abun muhimmanci saboda gaskiya ni ta neman ciwo mm. eh ta neman ciwo saboda ba je kawai ni ina so in ci gaba da ita ne to haka bai kamata ina zuwa kawai kowa ya san ransa a cikin fili a dawo ba za mu karu da komai ba sai dai mu rago da shi amma a ce akwai ci gaba to sai na je daga nan na wuce na je fida da fara bugawa sai eh, na Kano Filas mm. shi ga sai ce da fara zuwa sai suka ce a wannan kocin ran da na fara zuwa zan iya ce ma da irin taxi da dogon wando ne haka da sa mm. sai je dan buga kawai sai kocin ma ya ce a ah, to wannan ana ka samu wani shi a wuri kaza to shi kenan ka zo mana kana ci gaba da fitowa mana in so da sannu sai mu yi maka rijista sai shi to ba damuwa shi kenan sun ki fitowa ina fitowa yau da gobe da gobe sai kawai kocin shi kawai ka zo ma a za ka iya kawai saboda amma ni na san dama a lokacin dama da train da nake tafawa da shi da irin wahalhalun da sha'aban na sani shi ma da ce amma dai kana wani team before kuma sai ce a ah. <laughs> ya ce dai ta kwallo irin yawwa kawai to sai na je fida na buga bin sosai a fida da yawa sun san ni da fida to daga baya kuma yanayin aiki sai ya dauke daga fida saboda su suna yin training ne da safe ni kuma da safe nake fita aiki to yanzu an samu a ah, katsalandan kenan a cikin harkan kwallon kafanka wani abu ya zo ya shiga tsakani Wani maganan aiki da sauransu eh. shin a wannan fidan na kano pilas da kace mm, mm. akwai yanzu a halin yanzu shin sun ƙara waiwayanka ko kuma bayan ka daina zuwa kawai sun manta da kai ne da sauransu gaskiya sun waiwaye ne saboda har gobe zan sha coach din yana bukata saboda ina matuƙar ba su taimako a cikin tim saboda ya kira ni mun yi magana da shi hashim yaya ne ka ka fito tirenin ya za a yi ne sai in ce masa wallahi aiki ne saboda ba zai ina zuwa aiki karfe takwas wurin aiki sannan kuma su kaga dole karfe takwas ya kamata mu mu tashi a tirenin yaushe na koma gida na wanka na shirya na ci abincin to wannan to dole sai sai na zaɓi ɗaya mm. ka gane ai to dole sai in ce to aikin ne fi ya zan yi saboda ina zauna a can da ke kaga ba ta kuɗi muke buga ba mm. misali zan bai da hankali na can ana biya na sai bar wannan aiki to wannan kuma kuɗi nake da yawa to dole rayuwa tana buƙatar kuɗi kuma shi sa eh. to masha Allah to a halin yanzu na san duk wani dan kwallo da ka gani a nan garin Kano mm. zaka ga cewa akwai a mutane da yawa da ya haɗu da su irin wato agent wanda suke da haƙƙin ɗaukan ɗan ƙwallo su fitar da shi waje hmm. a fafutukan da kai na harkan kwallo akwai wanda ya ƙara ya taba zuwa ya tambaye ka a cikin ina so in fita da kai ƙasan waje ko wani abin nan e eh, zai iya cewa a kano fida hmm. akwai lokacin da aka kawo agent ya zo ganin wani player a pillars sai aka ɗauke shi aka yi mana shi can aka ce to ga players aka ɗan zazzaɓo mu aka ce ga players nan za su buga ko Allah zai sa ya ga wani daga ciki daga Germany sai muka bubbuga muka bubbuga dai sai ya tafi da result sa shi kadai to ni dai ba ƙara jin wani magana daga nan ba amma dai baka ji komai ni ban ji komai ba <laughs> to kuna jin yadda muke a wannan hira da um, Hashim wato a hiran da kuka ji ya mana cewa ya fafata a harkan kwallon kafa kuma har yanzu ana kan yana kan bakan shi amma a yanzu ina tunanin kamar ya kasa bambancewa tsakanin ah, bal din zai ko kuma wani abu zai daban yanzu dai zamu ɗan tafi hutun rabin lokaci idan mun dawo zamu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah takale da kara gwaninka takale kara gwaninka a to masu kallo a barkamu da dawo daga wannan hutun raba lokaci fatan kun ga wasu abubuwan da muke da shi kunshi a cikin wannan shiri da ma a gidan talabijin na arewacin 24 baki daya to a hashim <laughs> na san yanzu akwai yan kwallo masu hazaka kamar ka kuma yawancin su ma mun yi hira da su a cikin wannan shiri mm. wato wannan harka da kace na kwallon kafa ita a matsayi ko kuma ce a gurin waɗanda muka hira da su wato kamar su abba muktar sun ah, buɗe mana ah, ido akan cewa shi fa wannan harka ba abu ne da za ka yi shi na lokaci kaɗan ka ci gaba ba duk da dai akwai masu sa'a amma kai a halin yanzu mm. idan aka baka zaɓi mm. aka ce ka zaɓa a ƙwallon ƙafan da ake a europe wani tim kake so ka ga kanka nan da shekara biyu zuwa uku gaskiya ni to me ba wai dan ina supporting din tim ba misali mm. amma ni a wurina ba wai ba ni wai da zaɓi wai cewa a wuri kaza nake son zuwa hmm. ni ci gaban nake nema ci gaban a ce ka ci gaba daga inda kake kayi gaba kayi gaba shi nake bukata saboda idan zan yi zaɓen ci misali ina so in je Manchester United misali hmm. to amma ai ka san ba lalle bane saboda sai da suna da bukatar ka misali hmm. yawwa to amma zaka iya farawa har Allah ya kai lokacin da idan su zai kai kanka sai kuma ƙara sa wurin amma dai ni tumi gaskiya ban da zaɓi wai dole sai na je wuri kaza a'a ni dai ina so in ga na ci gaba da abin da nake da bukata shine kawai gaskiya ne to ai baka gaya mana ba yanzu <laughs> wani kungiya kace so ka gangan ka nan da shekara biyu zuwa okay nan da shekara biyu eh zuwa uku insha Allah to ni dai support Manchester ne hmm. to da haka zan iya cewa ina son ganin a Manchester United ina bada ta gudunmawa hmm. gaskiya ne eh. to a nan gida Najeriya fa idan aka ce ah, an baka zaɓi tsakanin ka mm. san duk wani wanda yake garin kano kamar yadda muka yi hida da yawancinsu eh. za ka ga kowa ya ce ni sai kano pillars ba sa buɗe idan eh. su ga cewa akwai kulabluka da yawa da suke nan najeriya kamar eh. su a plateau united su a jigawa golden stars su niger tornadoes da sauransu idan aka baka zabi a nan najeriya wani tim kake so ka ga kanka insha Allah. gaskiya yanzu ni sunana na bakano hmm. da haka kano pillars zan na kai a ciki sai in bai samu ba to za ka iya samun kowane club amma dai zan so a ce a arewacin najeriya mm. na fara bugawa saboda in fara ba su ta gudunmawar mm. kafin na je na ba da wani wurin gaskiya ne eh. to baka ganin a ah, wannan kalubale ne a ga masu takile da a garin kano domin a yawancin mutanen da kamar yadda na faɗa maka hira da su mm. kowa sai ka ji ya ce yana so ya takile da a kano pillars mm. kuma wannan kano pillars din tim kwaya ɗaya ne eh. ba za ta iya ɗaukan gaba ɗaya mutanen kano ba eh, kuma shi yasa kamar yadda shi abba muktar da muka hira da shi ya ce mm. ya kamata mutanen kano su farga su ga cewa kano pillars ba fa a ita kadai ce kwallon kafa ko kungiyar kwallon kafa a nan arewa ba akwai gurare da yawa yanzu hmm. kaman a yanzu kai wani irin shawara za ka ba wa 'yan kwallo irinka wajen ganin cewa don matsalolin da muke da su a arewa akwai rashin da'a a harkan kwallon kafa kuma bayanin da ka mana ɗazu ka ce kai ɗan kwallo ne mai da'a da sauransu wasu irin shawara za ka ba 'yan kwallo irinka domin su rungumi wannan abin kamar sana'a kuma a saka da'a cikin shi gaskiya ne akwai shawarwari da ya kamata a ce gaskiya na bayar kam saboda duk wani matashi dan bal kamata wadda misali yake bukatar ci gaba a kwallonsa to abu na farko dai da ko ina kaji je in dai wani masoyinka ne mai son ka ci gaba abu na farko da zai gama shi ne da'a mm. saboda sai ka yi biyayya ka yi da'a da waɗanda duk suke da nauyi a ka misali irin su kociyoyinka irin su masu baka shawarwari irin su dole sai ka ba su lokacin su shine ka musu da'a ka saurare su ka ji abin da suke gaya ba saboda mutum ba zai zo ya zaunar da kai kawai cika ka da hira ya tashi tafi ba mm. ba tare da wani abu san zai samu a cikin ka ba amma za su kira mu su zaunar da mu su gaya mana me ya kamata mu yi samu ci gaba kwallon kafa to idan kai amfani da wannan ba ka yi watsi da maganar su ba to tabbas zaka ci ribar rayuwarka zaka ci ribar rayuwar kwallon kafa abu na farko kenan abu na biyu kuma shine mu daina yin wai hangen cewa wai sai na zama abu kaza lokaci guda baya yiwuwa rayuwa ba haka take ba na haka komai mataki ne ake takawa mm. na haka daga tisha aka haifo mutum muna yara mu fara rafe mu tashi mu tashi haka rayuwa take to in ka taka wannan matakin ka daina hangen na gaba sai ka ga a hankali an kai zaka je ka ci masa har inda yake mm. haka rayuwa take to dole mu daina zira da mu ni yau dole sai na buga filas maybe Phillies ba su da bukatar ka so suna da yan bal mm. sai ka je ka Golden Star ka je ka Kaduna United ka je ka Tsina ga sunan da yawa ka je mm. ka inda zaka iya bugawa irin su wiki zaka iya bugawa a can to amma ka ce ka yi dole sai Kano to in gidan ka zara a Kano baka da wuri shikenan a nan kwallon ka ta gama shikenan. gaskiya sai ka koma cikin layi ka dana wancan ai senior ne gaskiya ne <laughs> to kaga ba da seniority <laughs> gaskiya ne to a yawancin masu kallon ko masu bibiyan wannan shirin sun ga cewa hashim fa yana daga cikin 'yan kwallon da ya take ma arewa 24 <laughs> wasa a lokacin da suka sha kashi a hannun abin nan masana'antar Kaniwood <laughs> to me za ka iya ce ma masu kallo ko kuma daga ina ma aka samu wannan matsala eh. kar masu kallo su ga cewa ni ma ina ciki <laughs> <laughs> eh haka ne kai ma za ka kare kanka yi <laughs> to yanzu dai kai na tambaya to yanzu dai ina eh, matsalar da muka samu dai kamar kwallon kafa duk wanda ya san kwallon kafa ya mm. san ana buga ta ne da position mm. da farko bayan position da ake bugawa kuma akwai cewa akwai akwai dauriya mm. na yan bal din gaskiya ne yau mu ma'aikatan mu gaskiya eh, sun yi aiki sun gaji wasu ba sa training wasu yi nauyi <laughs> to yanzu mun zo mu sa mutum da gudun sa bai fi yayi eh, ta meters bai ya tsaya yanzu an sa shi a babban fili mm. to daga an bashi bal kai control ya fasa ba zai iya bude ma ba to dole an zo an narke su ko suna <laughs> training sai ko in ce sun ɗebo players kuma duk da sun yi sun yi sun ɗebo sojojin haya <laughs> to haka ne abin ya zo to wasu tsararin mutane ba sa yin bal abin da ke faruwa shine mm. misali da ni da wasu mutum biyu zuwa uku ko hudu to duka ba za mu yi bal ba ko a ce a gola ya iya shi ma ba zai iya ba saboda ba zo mutum goma sha ɗaya zan danne ku sauran sun zama in kallo saboda za a ta yawo da mu ne inda mutane na training to za ga sai sun nuna maka cewa eh sun fi karfin su to amma dai mun yi kokari ne san mun yi kokari saboda dai kwallon da na sada zumunta ne yawa <laughs> ba wani abu ne na liga ko wani to masu kallo dai kun ga yanda hirar mai kaya da Hashim Yarima kuma wannan hira namu ya zo karshe insha Allah a yanzu za mu ba da guri domin akwai shirye-shirye da suke zuwa a cikin wannan kafa ta Arewa 24 a yanzu ni zan ba wa hashim dama domin ya ma masu kallo salama insha Allah to masu kallo asalamu alaikum a ci gaba da karan shirin takale da masha Allah to masu kallo dai wannan shirin ya zo karshe sai mun haɗu sati na sama da wani a wani hiran daban da kuma wani jarumin daban a nan a fili na takaleda sunana dai abubakar ahmad nake cewa bisalam